Bismillahi rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan ‘yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta saba, Exploit Hausa. Na so ‘yan uwa insha Allah a bidiyon mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa game da Try Hack Me inda wannan zai kasance episode na shida. Na so idan ba ku manta ba a bidiyon mu na baya mun tsaya ne a Linux Fundamentals Part 3, so mun riga da mun gama wato ainihin a Linux Fundamental za mu shiga zuwa ga Networking Exploitation Basics. So muna da room na farko wanda shine Introductory Networking so zan danna akan shi kana zan koma cikin terminal ɗina domin in kirkira wannan directory din. So mkdir uh, introductory wato ainihin uh, networking. Okay, introductory uh, networking so muke cd into Ok, uh, afwan, na ɗan kuskure wajen MKDIR, na rubuta MK MDIR ne, ya kamata akwai ke a wajen sannan zan danna enter. Na LS uh, ina da wannan wato ainihin uh, file ɗin ko ce folder ɗin mai suna introductory networking sannan za mu shiga zuwa gare ta. So now, uh, afwan, introductory networking. So zan yi clear sannan zan buɗe wato ainihin notes ta hanyar amfani da sublime. So wayansu sukan tambaye ni wai me yasa nake amfani da SUBL a nan wajen? Abin da yasa nake amfani da SUBL yana nufin Sublime Text Editor ne. In ka ga dama za ka iya amfani da Nano ko kuma wani text editor, Vim ko wani abu makamancin haka ko Mousepad duka Kali tana zuwa da su. So ni na kan amfani da Sublime ne because Sublime ta kasance tana bani sauƙin uh, rubuta note ɗin duk da dai ba wani note bane uh, babba okay so zamu ce subl akan readme.md inda zamu fara rubuta note ɗinmu kana sai in yi grabbing ɗin previous a note wanda shine na episode na biyar game da Linux Fundamentals Part 3 so zan yi pasting ɗin shi a cikin sabon note ɗin nan sannan wannan room ɗin ko in ce group ɗin ya kasance a introductory wato ainihin to networking okay sannan a ah, date ɗin da nake yi shi ne a 25 biyar ga watan February okay so za mu sa 25 zan yi control S domin yi saving sannan za mu koma cikin wannan a ah, group ko room ɗin Na a ah, wannan room amfanin shi shine a ya zaburar da kai kuma ya koya maka basic networking skills kamar yadda suke cewa anan the aim of this room is to provide a beginner's introduction to the basic principles of networking. Networking is a massive topic, uh, so this uh, so this really will just be a brief overview. However, it will hopefully give you some foundational knowledge of the topic which you can build upon yourself. Imana wannan rum ɗin manufar shine ya koya maka basics na wato ainihin networking, kana networking ya kasance topic ne mai girma mai faɗi kwarai da gaske. so uh, ya kasance ana samun injiniyoyi a ƙarƙashin shi da kuma wato ainihin sassa daban-daban a ƙarƙashin shi so massive topic ne yana da girma kwarai da gaske so a wannan wato ainihin room na try hack me introductory networking zai koya maka ɗan takaitaccen abubuwa ne da ya kamata ka sani a matsayinka na ethical haka ko kuma na wanda yake cyber security domin kasancewa ga yadda kwamfuta take iya mu'amala da wata kwamfutan ta hanyar tura sako ko kuma wani abu makamancin haka za ta iya yiwuwa kana so ka tura wato ne daga waya zuwa kwamfuta ko kuma daga wayar farko zuwa waya ta biyu so ta yaya in ka tura yake tafiya sannan kuma wani matakai yake bi kana wannan saƙon ya isa zuwa ga waccan kwamfuta ɗin so wannan shi muke kira da networking generally so the, topic that we're going to cover in this room are the osi model the tcp ip model how this model looks in practice sannan introduction to basic networking tools So abubuwan da za mu koya a cikin wannan group ko kuma ce a cikin wannan episode na Try Hack Me zai kasance za mu yi bayani ne game da wato ainihin OSI model da kuma TCP IP model sannan kuma ta yaya wayannan models ɗin ake iya aiki da su practically sannan da ƙarshe za mu ga introduction zuwa ga yadda ake amfani da wayansu tools wajen sarrafa wato ainihin network ko kuma wajen capturing wani abu yanda wanda yake bayyana wato ainihin isar da sako daga kwamfuta ta farko zuwa kwamfuta ta biyu. so wannan shine a makasudin yin wannan room din ko kuma ce amfanin da zaka samu game da koyon wannan room din. So an ta farko ko ce tax na farko baya bukatan amsa zamu danna akan completed kana sai mu je zuwa ga wato ainihin tax na biyu wanda shine the OSI model and overview bi ma'ana so mun taɓi game da OSI model. So yana an ce OSI model aka ce a yana nufin open system interconnection wanda muke kiran shi da OSI model kuma yana nufin kamar abun koyi ko kuma wato ainihin uh, wani nau'i na version ɗin wani abu okay so uh, suka ce the OSI model is a standardized model which we use to demonstrate the theory behind computer networking so OSI model ya kasance model ne wanda ake amfani da shi wajen nuna wato ainihin abubuwa a aikace ko kuma in ce a theoretical wanda suka shafi computer network bi ma'ana yadda dai computer take iya yin mu'amala da wata computer ko kuma yadda computer take iya tura saƙo daga computer farko zuwa wata computer ta biyu ko kuma zuwa waɗansu computers in daban-daban. Ta iya yiwa a cikin internet ko kuma locally ba tare da internet connection ba. So wannan shi ake kira da OSI model. So ya kasance hanya ce da ake nuna maka ya network yake kawai a takaice bayani ne game da me network yake sannan in aka tura sako wani processes da wani layers wato ainihin wannan sakon yake bi kafin ya je zuwa ga destination ɗin shi ko kuma kafin ya je zuwa ga ainihin uh, computer da ake so a tura mawa so wannan shi muke kira da OSI model so uh, a dan gaba kaɗan lokacin da zan yi bayani game da TCP IP model zan faɗa muku cewa tsakanin TCP IP model da kuma OSI model wanne ne ya fi rinjaya kuma wanne ne aka fi amfani da shi a yanzu so kamar yadda na ce osi model kawai yana nuna maka ne yadda networking yake yadda wato ainihin protocols da wayansu layers da ya kamata a bi kafin wato ainihin saƙo ya tafi daga kwamfuta farko zuwa kwamfuta ta biyu so uh, suka ce the osi model consist of seven layers osi model ya kasance yana da layers wato ainihin guda bakwai in an ce layers ana nufin kamar matakai guda bakwai Bi ma'ana kafin saƙo daga sa'ilin da kai niyan tura saƙo daga kwamfutan farko zuwa kwamfuta ta biyu akwai matakai guda bakwai da yake bi wanda mu ba ma ganin su da ido amma hasali a wato ainihin jituwa ne na kusanci game da wannan alaƙa ta kwamfutar farko zuwa kwamfuta ta biyu. Ok so layer na bakwai wanda shine na sama shi muke kira da application layer sannan muna da presentation layer akwai session layer transport layer network layer da kuma wato ainihin data link kana da ƙarshe muna da physical layer so ana din su ne kamar yadda kuka gansu a haka na farko application layer shi muke kira da layer 7 sannan presentation shine layer 6 session shine layer 5 transport layer 4 network layer 3 data link layer 2 sannan muna da physical which is layer 1 so hanyar da ake bi wajen tura sako shine daga ainihin application ɗin zuwa wato ainihin ainihin physical computer ɗin. Okay so saƙon yana farawa ne daga layer 7 sai ya taho ƙasa wanda wannan hanyar muna kiran shi da encapsulation ko kuma encapsulation. Sannan hanya kuma ta biyu wadda shine saƙo ya tafi daga physical layer zuwa application layer ya tafi data link layer haka ya dinga tafiya sama sama haka har sai ya je application layer wannan shi muke kira da de encapsulation. ok so wannan shine game da OSI model da kuma layers on OSI model so kowanne yana da ma'anar shi ko kuma ce yana da abin da yake yi uh, za mu karanta a gurguje game da amfanonuwansu da kuma bayani game da kowane layer suka ce there are many mnemonics floating around to help you learn the layers of the OSI model search around until you find one that you like I personally favor anxious, pale Shakespeare treated nervous drunks patiently. Ah, wannan kaman a ce kaman abu ne wanda zai sa ka iya riƙe wa'innan application ko kuma OSI layers wanda ya fara tun daga layer 7 har zuwa layer 1. So anxious, pale Shakespeare treated nervous drunks patiently yana nufin A ɗin farko ita ce application layer, P ta biyu ita ce a wajen pale kenan, ita ce presentation, S kuma ita ce wato ending session, kana T yana nufin transport, N a nan yana nufin network, sannan D a nan yana nufin data link, sannan P kuma shine patient link. So wannan like random sentence ne wanda ba lalle yana nufin wani abu ba. Another one shine kamar a ce all people seems to need data processing. So all A shine application, people kuma shine presentation, uh, seems to need. Seems yana nufin session, T kuma yana nufin transport, need kuma muna da network, D yana da data, uh, sannan processing yana da wato ainihin physical layer so wannan kamar shortcut ne ko kuma ce hanyar da zaka bi ka domin ka tana wayannan layers na OSI so layer 7 which is the application suka ce the application layer of the OSI model essentially provide networking options to programs running on a computer It works almost exclusively with application, providing an interface for them to use in order to transmit data. When data is given to the application layer, it is passed down into the presentation layer. Mai ma'ana application layer a ah, model ne na OSI wanda yake baka ko kuma yake nuna maka networking options to program running on a computer. Bi na wasu options wanda suka shafi a ah, tura sako daga computer farko zuwa ta kwamfuta ta biyu ta hanyar amfani da waɗansu wato ainihin programs. So kowace kwamfuta da muka sani ta kasance tana da TCP/IP model a cikinta duk da dai ban zo bayani game da wannan ba amma ya kamata mu san da wannan okay so application layer shine layer na, na bakwai wanda shine like main program ko ce layer na ƙarshe game da TCP game da wato ainihin uh, open source interconnection ko kuma open system interconnection kamar yadda suka ce ana na so muna da layer 7 so kafin wato bayan application layer ya processing bayanin nan zai tura shi kai tsaye zuwa ga presentation layer wanda shine layer na shida to suka ce the presentation layer receives data from the application layer presentation layer yana karban bayanai ko kuma bayanan da ba su da ma'ana daga wato ainihin uh, application layer this data tends to be a format that the application understand but it is not necessary in a standardized format that could be understood by the application layer in the receiving computer. Bi ma'ana wannan abun kamar ya kasance vice versa ne Kamar yadda na faɗa muku a sama cewa yayin da application layer kana so ka turo sako daga application layer zuwa physical layer so haka zai taho tun daga application ya je presentation daga presentation ya shiga session kana shiga transport network data link zuwa wato ainihin physical layer wannan process ɗin shi muke kira da encapsulation okay so uh, yanzu application layer ya tura presentation layer presentation layer shi kuma zai tura wato ainihin session layer So a presentation layer wannan bayanin da ya karba daga application layer ya kasance ba lallai uh, wato ainihin computer ta iya fahimtar shi ba. Sai dai ita wacce computer da ake tura mawa ita ce za ta iya fahimta, hasali ita computer da take tura mawa ba lallai ta fahimci wannan bayanin gabaki ɗayan shi ba. Uh, now, so uh, layer na biyar shine session layer suka ce when the session layer receives correctly formatted data from the presentation layer, it looks to see if it if it can set up a connection with the other computer across the network. So a wannan matakin ne ita wannan computer da take turawa ɗaya kwamfutan wato ainihin saƙo wacce computer da take receiving a wannan matakin ne za ta ƙirƙira session domin karɓan wancan bayani na presentation layer wanda za ta ƙirƙira session a nan matakin kana ta iya processing ɗin shi ita ma ta tura wato ainihin transport layer. So uh, suka ce section can be established then it's the job of the session layer to maintain it as well as to cooperate with the session layer of the remote computer in order to synchronize communication. So kamar yadda na ce a wannan kamar ku kaddara cewa room ne ita waccan computer mai karbi za ta kirkira wadda yake ba ta dama ta yi connecting kai tsaye zuwa ga computer da take turo mata ta inda maybe as far as za ta yi ta turo bayanai ita kuma za ta yi ta wato ainihin karɓan wannan bayanan ta riga da ta ƙirƙira mai wani waje ko kuma wani session a cikin network so wannan shine a session layer a takaice ba lallai in ƙara maybe a uh, faɗaɗa shi ba so shi ma kai tsaye daga session zai tura shi zuwa ga wato ainihin layer 4 which is the transport layer so shi kuma transport layer is a very interesting layer that serves numerous wato any important function its first purpose is to choose the protocol over which data is to be wato any transmitted The two most common protocols in transport layer are TCP and UDP. Bi TCP yana nufin Transmission Control Protocol, wanda protocol ne wanda transport layer yake ƙara wato ainihin tura saƙon kai tsaye. Session layer bayan ya ƙirƙiri wancan session, transport shine zai kai ga tura wannan saƙon successfully. So hanyar da yake bi wajen tura saƙon shine ta hanyar tra Transmission Control Protocol ko kuma wato ainihin User Datagram Protocol. So wannan TCP ɗin yana nufin wato ainihin aiki da IP address, a nan ne zai ƙirƙira wato ainihin IP address, maybe subnet da sauransu. So za mu zo mu yi wato ainihin video sukutun guda game da computer networking ta yadda za ku fahimci duka wayannan OSI model da kuma TCPI model in a broader wato ainihin view. Ah, so bayan TCP/IP muna da user datagram protocol. Wannan user datagram protocol ana amfani da shi ne yawanci idan ya kasance kana tura saƙo mai ma'ana brekete da yawa kenan mai ma'ana kamar misali bari na baku misali kamar yanzu ya kasance kana streaming video idan TCP ne akwai yiwuwan ya dinga ɗan cracking yana ɗan stopping kaɗan kaɗan UDP kuma ko kuma ce user datagram protocol wannan kai tsaye abin da yake shi ne zai tura shi ne direct kawai brekete zai capturing ɗin shi da kyau okay so with TCP The transmission is uh, the transmission is connection based, which means the connection between the computers is established and maintained for the duration of for the duration of the request. Bi ta hanyar amfani da TCP transmission uh, wannan communication in the computer suke samu su yi bi ma'ana wannan yana turawa ko kuma sun riga da sun yi connecting wacce na tura wacce wacce tana karbe. So wannan transmission ɗin ya kasance a uh, TCP yana maintaining ɗin shi bi ma'ana yana ƙoƙari ya kiyaye ya riƙe shi har sai zuwa ga lokacin da aka daina turowa bi ma'ana request ɗin ya kai ga an yi terminating ɗin shi ba buƙatan a ƙara tura wannan saƙon. Uh, this allows for a reliable transmission as the connection can be used to ensure that the packet all get to the right place. A TCP connection allows the two computers to maintain ko kuma to remain in constant communication to ensure that the data is sent at an acceptable speed and that any lost data is resent. With UDP, the opposite is true. Bi ma'ana idan ya kasance kana tura sako sai ya kasance a samu tangarɗin network ko kuma wani abu makamancin haka. So TCP yana ƙara resending, yana ƙara tura wannan sakon daga baya kenan. UDP kuma baya yin wannan hasali kawai zai katse ne ko kuma ya dakatar da wannan communication ɗin. So abin da wato ainihin transport layer yake yi. So uh, sun bada misali suka ce TCP would usually be chosen for situation where accuracy is favored over speed. So TCP akan yi amfani da shi a wajaje daban-daban wanda ya kasance ana buƙatar tsagwaron wato ainihin rashin tangarɗa ko kuma rashin samun wato ainihin uh, ya kasance yana ba da error ko yana ba da wata matsala an fi amfani da shi ne yayin da ba a so a samu wata matsala tcp kenan so shi kuma udp ana amfani da shi ne kamar yadda suka ce uh, in a situation where speed is, is more important ana amfani da shi ne yayin da ya kasance sauran shi da kuma rashin katsewan ya fi mahimmanci misali video streaming yayin da mutum yake video streaming za ku ga cewa wani zubin yana yin dishi-dishi ko da news ne kuke kallo ko kuma wani yana, yana yin live video haka za ga wani zubin ana samun tangarɗan magana ko magana ya riga hoton tafiya ko kuma hoton ya riga maganan tafiya da sauransu. So with a protocol selected, the transport layer then divides the transmission up into a bite size piece over wato ainihin TCP IP uh, kamar yadda muke gani that are called segment. So uh, da wannan protocol ɗin transport layer yana divided in transmission ɗin nan wato ainihin into bite size yana rage mai nauyi hasali ya kucincina shi zuwa ƙanana kananan communication kana a a tattare da TCP din wanda ake kira da segment wannan rarrabuwan uh, communication din can ko kuma wancan bayanan da ake turawa daga kwamfutan farko zuwa kwamfuta ta biyu muna kiran shi da segment so over UDP they are called datagrams a kuma UDP ana kiransu da datagrams ba segment ba rarrabuwan wannan communication din gutsu-gutsu uh, UDP muna kiran datagram a TCP muna kiran shi segments which make it easier to transmit the message successfully wanda yake sauƙaƙe wato ainihin tura wannan saƙon uh, cikin gaggawa so by ga haka muna da layer 3 which is the network layer so the transport should go to any network layer the network layer is responsible for locating the destination of your request for example the internet is a huge network when you want to request information from a web page It's the network layer that takes the IP for the page and figures out the best route to take. At this stage, we're working with what it is referred to as logical addressing kokuma IP address. So abinda wannan yake nufi shine network layer shine yake da haƙƙi ko kuma yake da alhakin wato ainihin nemo ainihin inda ake so wannan saƙon ya je. Okay? So shine yake da wannan haƙƙi ɗin. Misali, Intanet ya kasance waje ne wanda yake da girma kwarai da gaske. kaddara yanzu kana so ka shiga wani website mai suna Hausa Hackers. So yayin da ka shiga cikin browser ɗinka ka rubuta Hausa Hackers, kana ƙoƙarin kai communicating ne ka tura request daga wannan computer taka zuwa wato ainihin cikin intanet kana sai ya bi waɗansu matakai yakan bi waɗansu route hanyoyi maybe a tsakaninka da tsakanin computer ka zuwa Hausa wato ainihin Hackers akwai routes akwai routers daban-daban ko mun ce akwai wasu abubuwan da suke tsakanin ku maybe sai ya shiga router guda uku kafin ya je ainihin destination ko kuma ce wancan domain din na Hausa hackers kana ya fetching din abin da yake so ko kuma sai ya tura maka da acknowledgement i think za mu zo mu bayani game da synchronization acknowledgement sai na kenan so baya ga haka a ah, zai yi retrieving din wannan bayanan kana sai ya bayyana maka su ta ya ita wacce kwamfutar da kai kake tura mata request take iya fahimtar ka tana fahimtar ka ne ta hanyar abin da muke kira da logical addressing bi ma'ana addressing ta hanyar amfani da logics da hikma hikma a nan shine internet protocol address wancan IP address ɗin da muka sani so a duba ga cewa ta yana wato ainihin tafiya kai tsaye zamu wato ainihin ci gaba da summarizing ɗin a wayannan layers ɗin. So layer na biyu shine data link suka ce the data link focuses on the physical addressing of the transmission. It receives a packet from the network layer that includes the IP of the wato ainihin remote computer and adds it to the physical MAC address of the receiving endpoint. So yayin da kake tura sako daga computer ka zuwa maybe wancan domain ɗin na Hausa Hackers. So abin da waccan server ɗin ta Hausa Hackers maybe IP address daban take yi shine tana riƙe wato ainihin IP address ɗin computer ɗinka saboda daga nan ne kake tura mata da request bayan ta riƙe shi sai ta wato ainihin a wato ainihin za ta riƙe shi sai ta assign ɗin shi ko kuma MAC address ɗin ita wacce server ɗin sai ta fahimci cewa wannan yana nufin adireshi ne na wata computer kaza tana ƙoƙarin ta samu wani bayani da wannan server ɗin tamu ko kuma wannan computer tamu so abin da data link yake yi kenan so a suka ce bayan physical MAC address of the receiving endpoint, inside every network-enabled computer is a network interface card, which comes with a unique MAC address to identify it. A kowace computer da kuka sani, in dai tana da network, an kunna mata network ko kuma tana baka dama ka shiga cikin internet ko kai amfani da network, akwai wani abu da muke kira da network interface card, akwai wani kati ne wanda an yi installing ɗin shi, wani chip ne da ake installing ɗin shi a cikin computer ka wanda yake baka dama ka iya communicating da wata computer ɗin. Ok muna kiran shi da NIC ko kuma Network Interface Card. So uh, wannan shi ne. So mun yi video game da mark address ga wanda ba san me MAC address ba mun ce address shi ne wanda yake defining ko kuma wanda yake iya gane kowace computer a cikin network. So wannan shi ne. So uh, muna da layer na ɗaya wanda shi ne physical layer is right down to the hardware of the computer. Wannan kai tsaye yana tunkaran wato ainihin physical part of the computer da kake iya gani. Bi ma'ana ita receiving computer din ita kanta computer yanzu ba muna magana akan IP address ɗinta ba ne ko kuma wato ainihin MAC address ɗinta muna magana akan ita kanta physical device ɗin. So wannan shine layer one. So hasali ko kuma again wannan mataki da ake bi tun daga matakin farko na wato ainihin application layer zuwa wato ainihin physical layer muna kiran shi da encapsulation kamar yadda na faɗa a baya sannan yayin da kuma maybe ita wacce kwamfutar da take karban saƙon ita ma tana so ta turo saƙo zai fara ne tun daga wannan physical layer ɗin ya shiga wato ainihin data link kana ya shiga network layer sai ya tafi transport layer daga transport layer shiga session kana daga session sai ya shiga presentation sai kuma ya tafi zuwa application so wannan shine OSI model a takaice so uh, ga tambayoyi suka ce For the which layer question below, answer using the layer 1 to 7 ko kuma layer number 1 to 7. Tambayoyi ne suka ce, a kowace tambaya da ta shafi which layer bi mana wace layer, so za ka amsa ta hanyar amfani da 1 ko 2 ko 3 har zuwa 7 layer. So tambayan farko shi ne a bari na kwafa tambayan tukuna sai mu rubuta shi a cikin note mu. Uh, so za mu ce tax number 1 ami control V din shi sannan a za mu danna a kan nan sai mu rubuta 5 sannan yi control S domin yi saving. Suka ce which layer would you uh, which, which layer would choose to send data over TCP or UDP? So idan ba kuma manta ba a baya transport layer ne yake iya tura sako TCP ko kuma UDP idan ba kuma manta ba, right? Uh, gashi a nan wajen UDP eh, da kuma TCP transport layer ne yake da wannan alhakin. So transport ya kasance layer 4 ne sai mu danna 4 sai mu danna submit wanda kai tsaye za ga cewa ya sa correct answer so tax na biyu zan yi control C kana sai in yi a za mu ce 4 a nan. So tax na biyu shi ne wannan zan yi control V domin in paste ɗin shi a kana sai mu wato ainihin kai ga amsa tax in Suka ce which layer checks receive information to make sure that it hasn't been corrupted. Wani layer ne yake baka dama ka wato ainihin bayan ya yi receiving bayanai sai ya tabbatar da wannan bayanan bai yi corrupting ba. So wannan layer 2 ne which is our uh, wato ainihin data link layer. So inda za ku karanta da kyau za ku ga wajen da suke magana game da corruption kamar yadda kuke gani duk da dai ban karanta ba so suka ce the data link also serves as an important function when it receives data as it checks the received information to make sure that it hasn't been corrupted during transmission. So layer 2 ne an samu. So za mu zo nan mu rubuta 2 kana sai mu submitting wanda muna tabbaci a haka sannan za mu rubuta 2 a jikin an samu. a sannan mu je zuwa ga tax na uku control c domin mu kafa tax ɗin sannan a zamu mu rubuta 3 sai in yi pasting ɗin shi kana sai in zo karshe in rubuta 5 din nan control c s to save so suka ce in which layer would data be formatted in preparation for wato any transmission a wani layer ne ya kasance a data za a iya formatting ɗin shi domin wato ainihin shirya wa tura saƙo So wannan shi ma ya kasance a layer 2 ne which is a data link. Okay, so I think idan kuka karanta da kyau za ku fahimci haka. Okay, data uh, layer 2 ne. Uh, now, tax na gaba suka ce which layer transmit and receive data wani layer ne yake transmitting kuma yake receiving data so wannan zai kasance physical layer ne because physically layer ita ce ainihin gangar jikin computer ɗin ko kuma tsuran computer ɗin. So wannan shi ma mun ce two ne So tax na hudu shi ne a ah, control V suka ce which layer receives ko kuma transmit a receive data wani layer ne yake tura sako ko kuma yake karban sako. So wannan zai kasance physical layer ne because uh, this way electrical codes make up data transfer over a network uh, are sent and received shi yake tura sako kuma yake receiving. So answer mu zai kasance layer 1 sai mu submitting which is correct. So tax na gaba a bari mu grabbing ɗinta control C. wannan one ne. So tax na biyar let me control V domin mu saving ko in mu pasting. Kana sai mu rubuta file ɗin nan control S to save. Sai mu kuma wato ainihin zuwa ga tambayar nan suka ce which layer encrypts, compresses or otherwise transform and uh, the initial data to give it a standardized format. So wannan zai kasance a presentation layer ne because shi yake encrypting kuma uh, yake compressing yake wato ainihin rage mai nauyi yake wato ainihin uh, transforming the initial data to give it a standardized format. I think uh, wannan zai kasance presentation layer ne saboda mun karanta a baya mun gani yana formatting the application understand uh, yake standardizing kuma standardized format kamar yadda kuke gani. so one wannan zai kasance layer 6 ne so an rubuta 6 kana sai mai submitting so she made it ne so tax na gaba Then you copy Then ɗin shi sannan za mu rubuta 6 a nan sai mu je zuwa ga layer a tax na shida Then you control v domin in paste uh, now control s to save so tax na gaba suka which layer tracks communication uh, between the host and the receiving computer Wani layer ne yake tracking communication yake tracking tura saƙonni tsakanin host da kuma receiving computer? Bi ma'ana tsakanin computer da take turawa da kuma computer da take karɓe. wani layer ne yake tracking wannan communication ɗin? So wannan zai kasance application layer ne inda uh, za ku ƙara dubawa da kyau. Suka ce application layer is the uh, of the year is essentially providing networking options to program running on a computer. It's almost exclusively application providing an interface for them to use in order to transmit data. Them kalman guda biyu kenan bi ma'ana mai tura da kuma mai karɓa. So uh, wannan zai kasance layer 7 ne. Let's try that. Layer 7 sai mu danna submit. Okay, so an samu ba daidai ba ne. I think uh, Ramaga layer 5 which is session. formatted data connection with the other computer. So, uh, idan kuka karanta wannan da kyau, I think layer 5 ne an samu. So, kai tsaye za mu goge 7 din nan ba 7 bane layer 5 ne which is uh, uh, session layer kenan. Right? So, session layer shine layer 5 and it seems to be correct. Alright. Uh, tax na gaba wanda shine tax na bakwai. Wannan muna da layer 5. So za mu danna 7 ko mu rubuta 7 sannan mu control V. Uh, 1 Now, which layer accept communication request from application? Wani layer ne yake karɓan wato ainihin bayani wanda za a tura shi zuwa ga ko kuma daga application. Wannan zai kasance application layer ne which is layer 7 kenan. Za mu yi submitting ɗin shi and kuma answer mu is correct. so za mu danna seven. so layer na takwas ko tax na takwas control s to save sannan za mu yi scrolling uh, kai tsaye alright uh, so duba ga yanzu ba mu fara wato ainihin ba mu connecting ba idan ba ku manta ba ba mu connecting zuwa ga wannan room din ba i think za ga cewa machine din mu is off so wannan maybe ba mu fara practical abu bane shi yasa ba mu kunna shi ba afwan for that uh, now so which layer handles logical addressing logical addressing mun ce IP address kenan and kuma wanda yake da alhakin bayar da IP address shine uh, layer 3 so layer 3 wanda shine network layer kenan right so layer 3 shine network layer shine yake bamu daman amfani da IP addressing gashi anan sama so uh, now uh, bari na kwafi question ɗin nan ban yi grabbing enter control C sannan so, za control V Na'am, wannan zai kasance layer 3. Question na tara, Ah, na'am. Suka ce when sending data over TCP, what would you call bite-size piece of data? So wannan mun karanta shi a baya and kuma ansa I think ne segment. Segment. Kamar akwai S, I don't know. Segment. So abin da tambayan take nufi shine yayin da kake tura wato ainihin bayanai over transmission control protocol, what will you call the by size piece of data? Wannan ƙananan ƙananan communication da aka rarraba su, me ake kiransu? I think ana kiransu da segment ne. Na UDP kuma ana kiransu da datagram idan ba kuma manta ba segments. Okay, segment shine an san kamar yadda kuke gani. Now, so tax na goma, control S to save. So tax na goma suka ce wannan research ne za mu yi. Uh, zan yi control V. Suka ce research, which layer would you would the FTP protocol communicate with? Imana wani layer ne FTP protocol zai iya communicating da? So FTP mun san cewa yana running a port 21 ne wanda yawanci akan samu VSTPD FTP kenan, version ɗin shi kenan da sauransu. So wani layer ne zai communicating da FTP? Wannan ma I think application layer ne zai iya communicating da FTP because muna da apps uh, kamar shi VSTPD din wanda yake baka dama ka iya amfani da shi wajen communicating da wata computer kai tsaye. Mun sha mu wannan wato ainihin try hack uh, wato ainihin hack the box da kuma over the wire ga wanda ba su kalla series din nan ba za ku iya zuwa ku duba wannan series na FTP which is for port 21 za ka iya amfani da misali FTP sai kai wato ainihin specifying din FTP sai kai specifying din IP address 10 point kaza kaza kaza kaza in ka danna enter idan anonymous login is allowed zai baka dama ka iya anonymous login idan it is not allowed zaka shigar da ainihin password sorry user din wannan computer din remote computer kenan da kuma password ɗinta wanda zai baka dama ka iya tura saƙo okay So uh, wannan zai kasance layer 7 ne which is application layer kamar yadda na ce and kuma kamar yadda kuke gani an samu daidai ne. na so za mu koma cikin node za rubuta layer 7. So tax na goma sha ɗaya control S to save. na suka ce which layer protocol will be best suited for best suited to transmit a live video streaming kenan wannan zai kasance a UDP ne because shine transport protocol ɗin da zai baka dama ka iya streaming video ba tare da ka samu tangarɗa ba. In UDP mun ce speed matters more than wato ainihin accuracy. So UDP shine zai kasance an samu. So correct. na uh, ah, so zan yi pasting tax na anan Kana sai mu rubuta wato ainihin UDP. Control S to save. Sannan tax na goma sha biyu. Control S to save. So, mun riga da mun gama wannan tax na farko za mu je zuwa ga tax na gaba wanda shine encapsulation. Kamar yadda na faɗa muku cewa yayin da ka turo bayani tun daga application layer ya gangaro ya zo har zuwa physical layer wanda shine layer 1. So, uh, wannan muna kiran shi da encapsulation. So, suka ce as data is passed down each of the layer of the model, more information containing details specific to the layer in question is added to the what, and start of the transmission. As an example, the leader added ko kuma the header added by the network layer would include things like the source and destination IP addresses. So wannan kaga dama za ka iya karantawa amma kamar yadda na faɗa duka wannan process ɗin da kake tura tun daga application layer yayo ƙasa zuwa physical layer muna kiran shi da encapsulation kamar yadda ke ganin shi a nan. The process by which data can be sent from one computer to another. Okay, so shi muke kira da encapsulation. So a an ka gana ma za ka iya karanta wannan bayanin gaba ɗaya. So kuma idan kana so ka tura daga kwamfutan da take karɓan wannan bayanan zuwa ainihin kwamfutan da take turo saƙon wannan muna kiran shi da the encapsulation kamar yadda kuke gani ana. So uh, how would you prefer to data at layer 2 of the encapsulation process with the OSI model? So ta yaya za ka iya kiran bayanin da yake layer 2 ta hanyar encapsulation process with the OSI model. So za mu iya duba wannan diagram now. layer 2 which is our presentation layer. Uh, layer she need uh, data, sorry, uh, I think um, but not How would you prefer to data to data at layer two of the encapsulation process? So encapsulation process layer two, uh, stage two. L6. Wait, ina duba presentation layer ne and presentation layer shine layer, okay ba layer 2 ba, layer 2 shine wato ainihin uh, data link, F1 for that. Wannan muna kiran shi da frames, ga suna a nan kamar da ke gani frames. So an samu zai kasance frame. Frames, sai mu danna enter, wanda zai muna submitting kai tsaye. So frames shine an samu. F1 for that uh, silly mistake, control V. sannan a za mu yi piping ansan shi ne wato ainihin frames so tax na gama na gaba wanda ne tax na goma sha uku uh, suka ce how do you prefer to data at layer 4 f1 uh, control c control v now How do you refer to a to data at layer four of the encapsulation process? So if UDP has been selected, uh, koma sama. Wato ainihin layer four. Layer 4 shine wato any transport layer and we have segment or datagram. And segment yawanci yana da alaka da TCP, sannan datagram yana da alaka da UDP. So tunda an samu kamar akwai UDP, I think za mu kira shi da datagram encapsulation process layer four. over UDP protocol. So answer mu zai kasance a datagram. Datagram. Okay, so answer mu shine datagram. Datagram. Tax na goma sha hudu. Za ga cewa wannan muna da tax da yawa kwarai da gaske. wanda har yanzu kamar ba mai rabin wannan uh, tax ɗin ba okay so tax na gaba suka ce what process would a computer perform on a received message. Uh, now, control S to save. Wani process ne computer za ta iya aiki a kan wato ainihin bayanin da ta karɓa? So, uh, bari mu duba mu gani. Encapsulation kenan ko? ko the encapsulation I think the encapsulation bayan ta karba sai ta sake turawa okay so the encapsulation the encapsulation so ko ban yi spelling daidai ba ne akwai hyphen a nan the encapsulation wanda answer mu is correct okay so kamar yadda na ce yayin da kwamfutan farko yadda na muku bayani a ainihin hoton farko Daga application layer zuwa physical layer yana saukowa ƙasa daga layer 7 zuwa layer 1 wannan muna kiran shi da encapsulation. Sannan daga layer 1 zuwa layer 7 inverse kenan na wancan wannan muna kiran shi da de-encapsulation de-encapsulation okay wanda gashi nan anan okay now a wannan facing din shi de-encapsulation so tax na gaba wanda shine tax na goma sha biyar control s to save suka ce a which is the only layer of the OSI model to add a trailer during encapsulation. Wani layer ne yake baka dama domin kai adin ɗin bayani daga ƙarshe yayin turawa tun daga farko bi ma'ana daga layer 7 zuwa layer 1 kenan bi ma'ana from application layer down to physical layer so wannan me zai kasance an samu which of which which is the only layer of the OSI model to add a trailer during encapsulation. I think data link ne. Me yasa na gane data link ne saboda format ɗin ansan za ga cewa muna da asterisk guda hudu sannan space sai space guda hudu an duka a cikin wayancan guda bakwai ɗin babu wanda yake da suna kwaya biyu in ba data ba wanda shine a layer 4. Okay? Gashi na layer 4 F1. So that is that. Ah, so an samu zai kasance data link mu ce data link okay and data link shine layer 2 okay now uh, does encapsulation provide an extra layer of security bi ma'ana turawa tun daga kwamfutan farko zuwa down the group yana adin wato any security i think ba na tunanin yana ƙarawa su mu nai ko kuma bari mu ga format ansa. Kuma ɗin duka ɗaya ne so za mu ce nine which I don't think yana ƙarawa which is wrong so answer mu zai kasance I kenan I haka saboda sun ce mu zaɓa I ko nine so answer mu is I so let me grab that kamar bari mu rubuta wannan ansan ba muka ce shine data link sannan tax na goma sha shida shine wannan does encapsulation provide extra security uh, ansa mu shine I. So tax na goma sha bakwai control S to save. Uh, na'am, so za mu je zuwa ga TCP IP model. So duba ga cewa mun yi bayani game da OSI model. Ɗayan model ɗin shine TCP IP model wanda ake kiran shi da Transmission Control uh, Protocol ko kuma Internet Protocol model. So suka ce the TCP IP model in many ways is very similar to OSI model It's few years older and serves the basics of real world networking ko kuma for real world networking. Uh, TCP IP model kamar da na faɗa muku cewa shine kamar practical aspect na networking yawancin mutane sukan yi amfani da shi a yanzu matakin da nake gaya muku saboda ta hanyar TCP ne ake iya amfani da IP address, MAC address da sauransu. Wannan process muna kiran shi da logical addressing kamar yadda muka karanta a sama. So suka ce the TCP/IP model consists of four layers muna da application layer, transport layer, internet layer da kuma wato ainihin network interface. Between them, this covers the same range of functions as the seven layers of the OSM model. So a cikin wayannan guda hudun da TCP/IP yake da su akwai application layer, transport layer, internet layer da kuma wato ainihin network interface. So a cikin wayannan hudun dukansu suna yin abin da OSI model yake nufi. yake yi. Sai dai layer na farko da na biyu ko ce layer 7 da layer 6 a ah, sorry layer 6 da layer 5 suna ƙarƙashin application layer ne a TCP IP model bi ma'ana uh, presentation layer da kuma session layer kenan wanda muke da su a OSI so sun faɗo a ƙarƙashin application layer na TCP IP model ne. So an dunkule su ne aka mai da su application layer guda ɗaya. So kun ga cewa a uh, an samu sauki, So TCP yana yin communicating ne as simple as it is directly ba tare da an samu wani tasgaro da su bin su matakai da yawa da yawa ba. So an ɗan rage wannan wahalhalan, okay? So suka ce note, some recent source split the TCP IP model into five layers, breaking the network interface into data link and physical layer. So kun ga network interface ɗin wani sun yi splitting in shi zuwa abu biyu ko in ce layer ƙwaya biyu, akwai data link wanda as OSI model shine layer 2 Document kuma physical layer wanda shine layer 1 uh, this is accepted and well known so wannan an karɓe shi hannu biyu sannan kuma mutane da yawa sun san da shi so uh, however it is not officially defined amma ba wai an ce wannan ka'ida ba ne dole dole sai zuwa gida biyun nan unlike the original four layers which are defined in rfc 112 wannan wani model ne okay it's up to you to which version you use Both are generally considered valid. So, uh, we don't need to spend much of the time ga wato ainihin bambance-bambance tsakanin a uh, layer ɗin nan guda biyu OSI da kuma TCP kun ga cewa presentation layer da session layer sun faɗo a ƙarƙashin wato ainihin uh, wannan layer ɗin da muke kira application layer wanda ya shafi um, uh, TCP IP sannan muna da transport wanda shi ma akwai shi a tcp ip muna da network wanda shi ne network a uh, eh, internet data link da physical ya rabu zuwa wato ainihin network interface so uh, you need to read all this because suna da matukar amfani maybe tambayoyin da zamu dinga wato ainihin amsawa dole sai mun koma zuwa cikin wannan notin so amma based on ni abun da na sani game da tcp ip kamar yadda kuke gani muna da client sannan akwai saba wannan ita ce computer wadda take tura sako ko kuma take so ta karɓa sako zuwa ga wannan sawa ɗin misali wannan kwamfutan ka ce sannan wannan sawa ɗin shine website ɗin Hausa Hackers so yayin da ka tura request daga kwamfutan ka zuwa wannan sawa ɗin muna kiran shi da synchronization ko kuma sync sin sin kamar yadda kuke gani so yayin da ita kuma kwamfutan Hausa Hackers kenan sawa ɗin ta dawo maka da bayani wannan muna kira da act bi ma'ana synchronization acknowledgement Ak yana nufin acknowledgement kamar yadda kuke gani. Sin kuma yana nufin synchronization. I think idan kuka duba a sama za ku ga wannan wajen. I think uh, gashi ana Ok, gashi a wajen. Now, so bayan nan sai kai a matsayinka na uh, client misali bari na baku mai wannan yake nufi. Wannan shi muke kira da three-way handshake. Na yi bayani game da three-way handshake yayin da nake yin bidiyo game da Nmap. nake cewa yayin da kai yi abu a cikin website ko kuma a cikin wani specific website, uh, So kana tura abin da muke kira da synchronization ne kana so ka karɓa bayani. Bi ma'ana abu buɗe kake ko kuma wannan website ɗin abu buɗe yake is it functioning? So yayin da website ɗin nan ya karɓa wannan request ɗin zai maka responding da cewa eh, A abu buɗe nake wannan eh, a abu da nake shi muke kira synchronization acknowledgement ko kuma synac synac so zai ce abu buɗe nake so in shigo sai kai client din sai ka ƙara tambayan shi in shigo bi ma'ana acknowledgement na ƙarshe kenan wanda shine cewa ya sallama eh tunda abu ɗaya yake to bari ya shiga so wannan shine a ah, wato ainihin ah, topology wanda yake ah, wanda yake tafiye da TCP/IP model so suka ce the way the base of the Frank Sin arc So wannan ɗan bayani ne game da Energy origin na sin act. We're going to go into exactly how this work on step to step level. Not in this room at any rate, it is sufficient to know that the three-way handshake must be carried out before a connection can be established using TCP. Bi ma'ana a duk wani request da kake tura a cikin kowane website ne ko kuma uh, link ko a cikin network ko a cikin internet in general, dole akwai abin da muke kira da three-way handshake. Hanshek ɗin nan ƙwaya uku handshake shine kamar gaisawa da hannu ko so gaisawan farko shine zai tambaye ainihin web server ɗin misali hausa haka a buɗe kake kana running hausa haka zai karɓa wannan tambayan eh a buɗe nake ko kuma wani yana tambaya na a buɗe nake sai in ce mai eh a buɗe nake bi ma'ana acknowledgement kenan wannan na tsakiyan shi muke kira ko in ce handshake na biyu shi muke kira da syn arc handshake na farko shine synchronization tura request ɗin sorry yes tura request ɗin ah. so na biyu ko kun ce handshake na biyu shine synchronization acknowledgement wannan shine mai kira da sin synac sannan kuma da ƙarshe sai shi client ɗin ya ƙara tura na uku wanda shine zai tabbatar da cewa a connection ɗin nan is established bi ma'ana wannan communication ɗin da ake so a fara tsakanin kwamfutan farko zuwa computer da biyu za su iya yin wannan communication ɗin maybe kana so kai browsing ne a cikin Hausa haka ko ka kalla wani video ko kuma wani abu makamancin haka. So ga history nan sun bamu we don't need to go that into that. So ga tax ɗin da suka zo na farko zan yi control C domin copy ɗin shi kana sai yin paste ɗin shi a nan uh, which is tax number 17. Suka ce which models which model was introduced first OSI or TCP. Uh, OSI shine aka fara introducing ɗin shi kafin TCP kamar yadda na ce muku TCP an yi amfani da shi ne a recently so OSI shine zai kasance a wato ainihin an samu so a afon afon TCP IP shi aka fara introducing so sai dai bai samu karbuwa ba sai a lokacin da sai lokacin da wato ainihin daga baya bayan nan so zamu ce TCP IP shine model na farko da aka fara introducing so zamu danna akan submit wanda an samu ta kasance a daidai ne su ba osi ba ne 1 for that tcp slash ip model control c s to save so tax na goma sha takwas uh, which is this so yin control c domin yin grabbing wannan tax na control v suka ce which layer of the tcp ip model covers the functionality of the transport layer of the osi model full name za mu rubuta so idan ba ku manta ba domin mu amsa wannan tambayan za mu iya komawa sama wajen wannan diagram ɗin suka ce wani layer ne na transport layer ya yi daidai da wato ainihin layer ɗan TCP a OSI model za mu ga cewa transport layer ne because bai canza ba transport layer transport layer so an samu zai kasance transport za mu rubuta transport ha. Ah, transport za danna enter ko mu danna submit a nan wanda shine ainihin an so transport so tax na gaba wanda shine tax na goma sha on through s to save sannan zan yi scrolling zuwa wato ainihin sama So which layer of the TCP model covers uh, the functionality of the session layer of the OSI model? So idan ba ku manta ba mun ce session layer da shi da presentation layer an haɗe su ne ya koma wato ainihin application layer kawai a TCP IP model. So wannan zai kasance a application layer. So tax na gaba wanda shine tax na 20 bari mu shigar da an samu domin mu tabbatar da cewa ita ce application layer wanda shine layer 7. So zamu danna enter and our answer is valid. all right So tax na gaba suka yi cewa the network interface layer of the TCP IP model covers the functionality of two layers in the OSI model. These layers are data link and mene physical layer idan ba kuma manta ba ta Layer 2 which is data link shine physical layer which is uh, layer 1. So na, na rubuta Python physical physical layer. I think complete suka ce mu rubuta. Okay, uh, ah, answer mu zai kasance physical. Sannan so, za mu submit. an answer is correct. So duba ga bayanan da na yi a farko ya kamata duk mu fahimta wannan ba tare da mun tsaya muna ƙara duba ainihin nutsin ba a can sama. So tax na gaba suka ce which of which layer of the TCP IP model handles the functionality of the OSI network uh, layer wannan internet ne internet za mu danna enter and kuma answer is correct so za mu yi ɗinta sannan uh, ansa ita ce internet. So tax na ishirin da biyu control S to save suka ce what kind of protocol is TCP? Wani protocol ne TCP transmission control protocol kenan. Uh, now so za mu rubuta transmission shine zai kasance ansa. Transmission. Uh oh. So answer is not correct. So, um, so afwan uh, duba ga cewa ban san ko me ba and kuma wani protocol ne tcp yake amfani da shi internet protocol ne uh, ip kenan ko kuma logical addressing i think internet protocol So ba a shi bane an samu. So za mu danna akan hint domin mu ga satar amsa. Suka ce in comparison UDP would be connectionless. So wannan zai kasance connection base. Shine ansan connection based. Sai mu danna enter. Mun ga cewa ansan mu shine connection based. So idan UDP ya kasance connectionless, TCP dole zai kasance connection based. All right. ta yana san haka ku duba a cikin uh, sama bayanin da na yi game da wato ainihin uh, TC, uh, network layer I think yana can sama network layer idan muka duba OSI model a network layer an yi bayani game da connection base da kuma connectionless so what is sync what is short for synchronization kamar yadda na faɗa muku sin yana nufin synchronization so bari mu rubuta shi a yana nufin synchronization ban sani ba S ne ko Z bari dai mu submit in daidai ne zai ba mu su Z ne kenan ba S ba well ba mu rubuta shi da kyau ba synchronization so zan duba sama domin in ga okay synchronize afwan ba synchronization ba synchronize alright uh, synchronize haka sai mu submitting which is correct so control v tax na 24 control s to save so uh, yan uwa wannan yana koya mana abubuwa daban-daban kaman yadda muka fara tun daga farko za ku ga muna tafiya a hankali a hankali wanda insha Allah mun kusan kawo ƙarshen uh, class ɗin. What is the second step of the three-way handshake? Shine arc. Syn slash ac ya mana synchronize acknowledgement. So ku duba hoton nan na sama domin ku tabbatar da haka wanda shine na tsakiya. Second handshake. First handshake shine synchronize, second handshake shine syn ac, synchronize acknowledge ko kuma acknowledgement. Ac acknowledgement. I think kamar yadda suka sa ana. So, uh, and kuma answer is correct, which is syn ac. So, zan yi control V in question ɗin. kana sai mu rubuta ansan which is uh, sin slash arc. Synchronization acknowledgement control S to save. So tax naga wanda shine tax na 25 suka ce what is the short name for acknowledgement segment in the three-way handshake? Wannan yana nufin ARC, ACK. So menene short form? Shortcut din abbreviation din acknowledgement. ACK ACK kawai. okay and command sum is correct so let me control v and how much ce ack which is acknowledgement so tax na shida uh, control s to save za mu je zuwa ga tax na ga wanda shine networking tools ping command so uh, duba ga time ɗin yana tafiya kwarai da gaske mun san menene ping Ping yana baka dama ka tabbatar da cewa host yana running ko kuma domain yana running ko kuma specific IP address yana running a cikin internet. Yayin da ka rubuta ping sai ka rubuta space google.com kamar yadda suke bayani a nan zai dawo maka da wato ainihin abin da muke kira da site ɗin is it responding response response ɗin da zai dawo maka da su shine idan site ɗin yana running zai tambaye ka cewa ko kuma zai nuna maka ainihin IP address ɗin wannan site ɗin kana ya nuna maka time to leave value din in byte of data kamar yadda suka sa so suka ce at this stage hopefully all of the theory had made sense and you know how and you now understand the basic model behind computer networking for the rest of the room we're going to be talking about kokuma taking a look at some of the command line networking tools that we can use to practical application that we can use in practical application many of these tools do not work on on other operating system But for the sake of simplicity, I'm going to assume you are running Linux. Wanda ni ina running Linux ne a yanzu. So the first tool that we're going to look at will be the ping command. So kamar yadda na ce ping yana baka dama ka iya connecting zuwa ga target kai tsaye. Misali muka ce ping akan google.com ko kuma bari mu gada da Hausa hackers. So a video mu na baya na yi amfani da Hausa hackers.com. So za ku ga cewa bai dawo min da shi ba. .org ne a shi na yi kuskure ne sai daga baya da nake kallon bidiyon na gani ok so hausa hackers hausa so muka danna enter wannan idan yana responding zai dawo mana da response cewa ga ip address ɗin hausa hackers ɗin nan uh, kana kuma ga time to leave so sun ce service not known hausa hackers ok akwai s hausa hackers.org muka danna enter so wannan kai tsaye kun ga yana dawo mana da response ya ce mun yi pingin na Hausa hackers sannan ga IP address din wannan Hausa hackers ɗin sannan ga byte of data da yake transmitting sannan za ga cewa ga 64 byte of this from this ga ICMP request yana dawo mana da shi so ga kuma TTL time to leave kenan 43 so uh, wannan shine ping command so haka yana tabbatar mana cewa saba din nan ta Hausa hackers tana running ne akan IP address din nan sannan tana nan tana bayar da bayanai bi ma'ana za mu iya accessing ɗinta successfully so zan yi control c uh, ko kuma control z domin in stop and shi kai tsaye so ping command kenan so uh, domin ka ga bayani ko kuma cikakken bayani game da ping za ka iya man akan ping domin ka ga manual suka ce uh, ping uses icmp protocol mandatory echo request datagram to explicit and ICMP echo response from the host or gateway. So duka wannan abin da yake magana akai shine yayin da kai request akan wato ainihin wani saba ko kuma wani domain ko wani IP address idan wannan domain ɗin yana shirye domin ya dawo maka da bayani ko bayanin nan zai iya kasancewa datagram ne ko kuma segment using TCP kenan idan kuma datagram ne yana using UDP kenan yayin da yake dawo maka da wannan request ɗin yana tabbatar maka da cewa site ɗin yana running a cikin internet So wannan shi muke kira da ping command. So suka ce which command will you use to ping bbc kaza kaza kaza bbc.co.uk so za mu kafa bbc.co.uk control c so command ɗin da za ka yi shine za ka rubuta ping sai ka yi control v ping bbc.co.uk shine za ka iya amfani da shi wajen pingin ɗin a wannan domain ɗin so bari mu gwada yin shi aikace zan danna q kana sai in yi control v sai mu danna enter idan site din yana running kun ga yana dawo mun da shi amma different IP address da na Hausa hackers so time to leave din shi ma 51 ne amma na Hausa hackers 43 ne or something like that so control Z so let me copy the tags control C sai mu koma cikin note din mu control V and za wato ainihin pasting ɗin okay afwan so ansan shine pink wato ainihin uk So shi ne an samu to tax na gaba which is tax 27 control S to save. Now suka ce ping this sun ce mai pingin ɗin wannan menene IPv4 address na So kada ku manta muna da ire-iren IP, IP address guda biyu akwai IPv4 da kuma IPv6. So bari mu gwada yin wannan a aikace sun ce mai pingin ɗin shi domin mu san wanne ne IPv4 ɗin. Uh, afwan. Le za mu rubuta ping sai yin control V a afwan what am I doing? Ping sai control V. Sun ce mai pingin ɗin wannan. Menene IP address ɗin mu IPv4? Wannan shine IPv4 address ɗin mu su mai control C sai mai control Z domin mu tsayar da shi kana sai mai paste IP address ɗin nan a nan. sannan za mu danna submit and answer is correct so za mu yi grabbing tax ɗin kana sai mu koma cikin note ɗinmu in yi control v wanda zai ba mu daman afwan okay so ip address ɗin nan shine um, wannan zan yi control C sannan zan yi control V ɗin shi tax 28 control S to save Now, uh, tax na gaba suka ce which switch lets you change the interval of send request send ping request control C control V so uh, control S to save Yadda za mu samo wannan shi ne za mu koma man a kan wato ainihin ping command. So za mu iya grabbing domin mu yi searching kenan. So za mu yi searching specific something za mu ce grab for me zai muna grabbing bari na ƙara duba tax ɗin daga ba suka ce let you change interval. So za mu iya grabbing interval a ciki of send ping request. So za mu iya grabbing ɗin interval sai mu danna enter. So tag i shine interval One day yi waiting interval to send each packet. So I'm going to tag i to be our answer, submit, which is also correct. So uh, tag i question 29 which tax 29 and s to save uh, which switch will allow to restrict request to IPv4. So za mu iya sa man akan ping sannan mu grepin din restrict request domin ya dawo mana da abin da ya kamata. So zan yi pasting answer a tax ɗin kai. Kana sai mu rubuta control S sai mu koma terminal sai mu clear sannan mu pingin akan man man ping sannan mu ɗin din wato ainihin restrict Then danna enter We dawo the da ba what if mu IPv4 so uh, well I don't think that is the answer which switch will allow you to restrict request to IPv4 uh, to account one and see me specific search restrict restrict restricts nothing to bari mu man din gaba ɗaya kawai sai mu duba a hankali uh, let me scroll this down uh, now so kamar da muke gani a ƙarƙashin man pages akwai options tag 4 wanda zai maka use IPv4 only so I think an samu zai kasance tag wato ainihin 4 sannan sai mu submitting which is very very correct sannan za mu koma cikin note sai mu rubuta wato ainihin tag 4 and that is that so tax na gaba wanda shine tax na 30 control s to save sai scrolling sama suka ce which switch will give you more verbose mode so not just ping command akwai commands daban-daban wanda idan kana so ka yi verbosity amsan shine tag v za ka yi amfani da tag v zai bayyana maka bayanin da yawa cikakken bayani ba zai takaita ba So that is that. So tax na 31 control S to save. Sannan za mu sa tag V for verbose mode. Sannan za mu submitting which is correct. So tax na gaba ko ce a tool na gaba da za mu amfani da shi shine trace route. So uh, a takaice ba tare da mun karanta wannan bayanan ba trace route yana baka dama ka ga route ɗin da communication yake taking place tun daga computer ɗinka zuwa destination ɗin da kake so ka je. Misali kamar yadda na ce muku a baya yayin da kake neman bayani a cikin hausahackers.com sai ka je browser ɗinka ka rubuta hausahackers.com ta iya yiwa House kafin wato ainihin request ɗinmu ko kuma synchronize ɗinmu ya je zuwa ga saba ɗin nan kai tsaye ya shiga wasu routers daban-daban wanda suke ƙasashe daban-daban kafin ya je kai tsaye ba wai direct bane yake wannan tafiya ɗin so a uh, trace route yana baka dama ka ga wayannan routes ɗin duk wani path da gateway da ya tafi za ka iya ganin shi a aikace ko kuma ka gan shi practically in ma ka ga IP address ɗin da ya shiga na router ɗin nan ko kuma na hub ko switch ko kuma wani abu makamancin haka so uh, a Windows ana amfani da trace traceat ne kamar yadda ke gani wanda na taɓa gabatar da shortcut keys na network ko kuma na hacking a cikin command prompt. So za ku iya zuwa ku duba wannan bidiyon kwarai da gaske. So anan sun yi amfani da traceroutegoogle.com wanda yake baka dama ka ga route tsakanin wato ainihin tun daga computer ɗinka har zuwa ga destination ɗinka. Misali na ce trace uh, route sannan sai rubuta google.com google wato So na danna enter wannan kai tsaye zai nuna min duk wani network tsakanin computer na zuwa wato ainihin a website ɗin google.com. So akwai route na farko wanda shine wannan computer tawa ga IP address ɗin kuna gani. Sannan daga cikin kwamfuta na yayin da na yi ƙoƙarin in ga connection kai tsaye zuwa ga google.com na ta tura sako zuwa wata kwamfuta wadda a nan ba su sa ta ba sannan daga wannan computer ya shiga wani route wanda shine wannan computer kun ga IP address ɗinta sannan ya shiga zuwa wata router ɗin ya shiga wata router ɗin ya ƙara shiga wata ya shiga wata kun ga IP address ɗin yakan bambanta wani za ku ga cewa a subnet ɗin gaba ɗaya guda ɗaya ne amma different different IP address so daga nan ya shiga wannan ya ƙara shiga wata haka haka har ya je zuwa ga destination wanda shine 21654 so inda zamu ce misali akan ping google uh, google.com za ga cewa ip address na farko da yake nuna min shine 2165838 so kunga ga shine na ƙarshe ana 2165823206. wanda shine google kai tsaye so duk bai bayyana mana wayannan hanyoyin da suka shiga ba route kenan ko in ce routers ɗin da suke tsakanin network ɗin nan okay so wannan shine trace route so don ga ganin ƙarin bayani game da trace route za ka iya akan man ka ce trace wato ainihin route wanda zai baka manual da yadda ake amfani da shi a shi trace route tool ɗin da sauransu so uh, suka ce use trace route on tryhackme.com So wannan shine tax ɗin da za mu yi na gaba wanda shine tax na 33 za mu danna control V domin mu pasting sannan a na so sun ce mu gwada amfani da trace route command a website ɗin try hack me so za mu rubuta trace route akan tryhackme.com So in na dana enter za ku ga route ɗin da suke tsakaninmu mu da wato ainihin TryHack So wannan shine local machine ɗina sannan ga routers ɗin da suke tsakanin mu bi yayin da na ce na shiga www.tryhackme.com sai ya shiga wannan wannan router ɗin sannan ya je wannan ya je nan haka sai zuwa target ɗinmu ko destination ɗin wanda shine wannan. So domin tabbatar muku wancan wannan wannan IP ɗin shine ainihin abin da ya kasance destination IP address mu za mu iya pinging akan tryhackme.com so ina danna enter za ku ga cewa ya dawo mun da ainihin different IP address ok afwan afwan abin da yasa ya yi haka saboda yadda na rubuta tryhackme ɗin ba daidai ba ne so ya kamata r ya zo kafin y so tryhackme haka muka danna enter so kun ga cewa ga destination IP address ɗinmu ya yi daidai da wannan wanda ya dawo mana da shi Alright, so abin da traceroute yake yi kenan. So, uh, za mu kuma zuwa ga taxon sun ce wannan no answer is needed, zamu danna completed. So, suka ce a uh, so it means zamu goge wannan because ba ma buƙatan shi. So, zan yi replacing ɗin shi da sabon tambaya ɗin. So, what switch will you use to specify an interface when using routes? So, wani switch ne zaka ka iya amfani da shi wajen amfani da interface? So, I think tag I for interface duk da ba lalle na duba ba so daga kalman interface shi yasa na yi amfani da tag i a trace route command so zamu ce tag 2 uh, now i think bari mu gwada yi a aikace ku gani so ping tryhackme.com misali zamu iya amfani da interface tag i zan yi amfani da eth 0 uh, ah, now so uh, that is that na ga bai aiki ba so za mu tsallake wannan because bidiyon yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske so tax na 32 suka ce what switch will you use if you wanted to use tcp sync request when tracing the route ah, wannan kamar sai mun yi bincike a kai tukunna so uh, When you when switch zaki and amfani she wanted to see TCP sin so I think za grabbing I can wanna so tell them someone answer she need muchi man I can man trace route so now see me grabbing din grab for TCP sin and then enter uh, actually no such filter so what if bari na goge saka sai mu danna enter so muna da tag p akwai tag t so let me try that zan gwada tag p which doesn't seem to work tag capital t okay so an samu tag capital t ne tag capital t so tax na ga wanda shine tax na talatin da uku um, lateral thinking which layer of the tcp ip model will trace route run on by default on windows control c so trace route zai running ne a wani layer na tcp ip model so i think it should be internet uh, not internet layer zai kasance a physical layer kenan. So Amadi, let's try that. Physical ko internet? Which layer of the TCP IP will trace route? Trace route is running ne locally. So I think it should be physical. network layer, internet Okay, so answer is internet by network by off one. na manta TCP/IP model internet shine ya replacing network wanda yake a OSI model. So ansa mu zai kasance internet. So to 34 control S to save. Alright, uh, so mun gama game da ping command, uh, sorry, trace route command. So tax na gaba wanda za mu tattauna game da wani tool ne da ake kira da whois command. Whois yana bayyana maka bayani game da sunan domain ko kuma IP address. Ranar da aka kirkira domain din waye kirkire shi email din wani company suka yi hosting waye waye duk wayannan bayanan whois yana baka dama ka iya ganin wannan bayanan. So I think kai tsaye zamu gwada yin shi practically domin mu ga amfanin shi. zamu mu ce whois hausa wato hackers.org. muka danna enter wannan zai ba mu bayanai game da wanda ya ƙirƙira wato ainihin Hausa Hackers da kuma ranar da aka kirkire shi wani kamfani ne ya rijista ɗinsa da sauransu so wayanda suka yi rijista ɗin su ne who is kamar yadda muke gani sannan a url din shine openprovider.com date ɗin da aka yi rijistaran shine kaza sorry date ɗin da aka ƙirƙira hausa hackers.com shine wannan 2022 June. ok Expiry hmm. date gashi nan kuna gani and za ku iya samun bayanai kwarai da gaske game da shi. So wannan shine who is command. So wayansu domains ɗin har email za iya samu da sunan kamfanonuwa daban-daban haka da sauransu. So um, kai za je zuwa ga kamar yadda kuke gani ga who is sun bamu game da bbc.co.uk so za mu je zuwa ga kai tsaye zuwa ga tambayan suka ce perform who is command on facebook.com so sun ce mu gwada performing who is command akan facebook.com wannan ba bukatan amsa so za mu gwada yin haka za mu ce who is facebook.com sai mu danna enter So, uh, ya riga da ya dawo mana da result. So, kun ga wannan ya bambanta da na Hausa hackers. So, akan iya ɓoye bayanai game da who is da kuma abubuwan da kake so ya bayyana publicly. So, uh, bari mu ga tax ɗin da suka ce Who is the registrant post? What is the registrant postal code for facebook.com? Registrant. Wannan registra ne, so za mu scroll yanzu a wajen registrant. Uh, registrar registrant postal code gashi nan okay na facebook.com so za mu yi pasting din shi a nan wajen control v sai mu danna enter and is correct so za mu koma note din mu mu domin mu grabbing dan question of first control c uh, control v and answer machine shine 94025 Ctrl C Ctrl V tax na 35 Ctrl S to save uh, na'am suka ce when was facebook.com domain first registered format day month year a wani wato ainihin yaushe ne facebook.com domain bi ma'ana domain ɗin facebook.com sunan kamfanin facebook.com a wani date ne aka yi register ɗin shi so zamu iya dubawa a cikin wannan who is command ɗin da muka yi running na facebook.com so za mu je mu duba date created kenan wanda ya kasance yana sama domin facebook.com updated date na creation date wanda shine 1997 march 29 so an samu zai kasance a 29 nine slash afwan ok zai kasance twenty nine slash wato ainihin zero three nineteen sannan za mu danna submit which is correct so that is that wannan room ɗin yana ɗaukar lokaci ƙwarai da gaske and we have learned a lot So tax na gaba wanda shine tax na talatin da shida, zan scrolling sannan za mu kwafo tax ɗin suka ce perform who is search on microsoft.com. So yanzu sun ce mu canza zuwa ga microsoft.com. So kai tsaye zan koma a madadin Facebook uh, ls. So uh, za mu ce who is microsoft.com microsoft.com kamfanin uh, Windows kenan. So tax na farko shine which city is the registrant based in? So zan yi fesin wannan tax din control V. A wani city ne uh, wanda suka yi register ɗin microsoft.com suke. So anan nan za mu duba, za mu je can ƙasa wajen registrant. Uh, Okay, registrant country US. So wani city ne, ina za mu ga city ɗin? I think Raymond, okay gashi nan. Registrant city, Raymond. So, uh, control V, let me save, which is correct. And let me paste it shi Ana. tax na 37. Control S to save. OSINT wannan za mu bincike ne ba shi da alaƙa da who is command ko kuma in ce ba shi da alaƙa da result ɗin da is zai dawo maka da shi. So what is the name of the golf course that is near the registrant address for microsoft.com? So wannan za mu yi browsing ne tun da sun ce OSINT za mu ce me tambayan? Golf course near registrant address of microsoft.com. So let me control C din wannan wajen sai yi control V din shi internet team we don't enter. So when zai dawo mana da ansan kai tsaye and ga sunan Billy View Golf Course I think She ansan. Shine wanda yake kusa kusada registrant ɗin. then you can control v so now mu enter which is correct also so daga the za mu rubuta a cikin note ɗinmu control v so now tax naga gaba wanda shine 38 control s to save uh, now tax and suka ce what is the register tech email for microsoft uh, ah, one email ne na tech na register okay what is the register tech email wani email ne na tech wanda Microsoft suka yi register. So I think who is in the iya za mu iya gani kamar na masu wan gan shi. So za mu ga tech email, tech city, tech kaza kaza kaza email. So wannan shine email ɗin hst at microsoft.com. So za mu yi grabin ɗin shi control C. Kana mi pasting ɗin shi a note ɗinmu sannan a za mu yi pasting ɗin shi a nan shi ma. Submit which is also correct. So, Na'am, so baya ga haka muna da tax na ga which 39. So wannan yana da tax da yawa kwarai da gaske. Wow! So, uh, kamar mun gama bayani ne game da who is command wanda shine na ƙarshe wannan. So, command na gaba shine dig command wanda shine na ƙarshe a cikin wannan room. So, dig. ana amfani da dig command wajen enumerating name server da kuma wato ainihin uh, ah, ms record da kuma ns records okay records and name server the services uh, company so dig we talk about domains in previous talks now let's talk about how they work everyone that ever wondered how a url got converted into an ip address that your computer can understand, the answer is TCP IP protocol called DNS, domain name system kenan. So ka taɓa mamakin ko kuma tunanin ta yaya computer take iya, kamar yanzu mun rubuta ping a kan google.com, ta yaya computer take dawo mana da IP address cewa ga IP address ɗin Google. So wannan yana da alaka da abin da muke kira da DNS, domain name system. Sannan domin name system yana wato ainihin aiki ne a TCP IP protocol kamar yadda suka faɗa ana. So, uh, let's break it down a bit. Akwai .com wannan muna kiransu da domain names, sannan muna destination names wanda suke karkewa da dot maybe uh, dot ng kamar dot zb zimbabwe kenan dot uk united kingdom kenan da sauransu wannan muna kiransu da authoritative name server ko kuma ku kira su da ah, destination name ah, kamar yadda ake su So sun ba mu wani kamar suka ce dig Google at this particular thing ah, za ku iya yin su practically domin ku ƙara fahimtar me dig command yake suka ce what does what is DNS stands for DNS yana nufin domain name system domain name system wani suna cewa domain name service ko domain name system duk ɗaya ne so uh, bari grab grabbing question ɗin tukunna control C to copy control V to paste and DNS yana nufin domain name system domain name system kuma ce www.google.com google.com shine sunan domain ɗin hausa.org ko kuma hausahackers.com shine sunan domain ɗin so tsarin da ake bi wajen ba wannan sunan suna shi muke kira domain name system So that is that tax 40. Uh, what is the first type of DNS server your computer would query when you search for a domain? So wani wato ainihin irin DNS server ne your computer take wato ainihin uh, tambaya yayin da kake bincike game da wani domain ko kuma kake ukarin shiga wani domain. So wannan kaman abin da muke kira da First DNS I think bari mu gwada amfani da shi dig akan wato ainihin google.com. So, uh, header kamar MX records ne ko? Abin da take duba NS name service, name server NS kenan. nga e-record server. Is that the correct answer? What is the first type of DNS server your computer would query when you search for a domain? Uh, maybe special DNS server. All right, so Ansanmu zai kasance special DNS nope. Um, what is the first type of DNS server a computer will query when you search for domain? So I think if you make a request to a website, the first thing that a computer does is check the local cage, kaza kaza kaza kaza. So answer samu anan shine a bayan na dan yi bincike shine recursive shine answer samu recursive DNS sawa suzamu ruguta ariko sif anamoja ariko sif recall sif haka sai mu danna enter onda answer mu is correct and zamu kuma koma cikin note umu semi control v uh, 1 za zamu rubuta recall recursive so tax na 41 shine siki uh, tambaya cewa What type of DNS server contains records specific to to any domain extension.com.uk So uh, control C, control V. Now, so wannan zai ɗan yi sauƙin samo ansa sabida idan muka koma muka nemo wajen da kawai aka sa .co.uk sai mu ɗan karanta abin da yake kusa da shi wanda authoritative name server I think shine ansan mu. So authoritative name servers, control C. So answer mu zai kasance uh, control V. Bari na goge name servers name kawai. Alright, so bai Uh, ah, what type of DNS server contains records which uh, records specific to domain extensions? Use the long version of the name uh, Nam Tld. If you are searching for this, your request will be redirected to a TLD server that include .co as with root name server, authoritative name server, Alright, so duba ga cewa term ɗin yana tafiya, abin da zai faru kawai a za mu kwafa question ɗin sannan za mu buɗe sabon tab sai mu yi pasting ɗinta a afwan. So zan yi grabbing question ɗin gabaki ɗayanta control C sai in yi pasting ɗinta a internet. Kamar yadda nake yawan faɗa muku cewa this is a very very bad practice, uh, bai kamata ka yi haka ba because uh, bai kamata ba. so sai ka kasance kayi kayi ka ka rasa gano me ansa sai ka wato ainihin kwafa question ɗin kawai ka yi googling so ansan mu shine top level domain top level domain top iphone level iphone domain alright uh, za mu koma zuwa ga tax ɗin shine top level top iPhone level say domain so mu enter which is correct so i think babu wannan hyphen na anan so top level domain now tax na gaba shine tax na view, control s to save uh, inda suka cewa where is the very first place your computer will look to find the ip address of a domain so I ina ne computer take fara dubawa yayin da take neman uh, ah, ip address and domain ɗinka So so wannan zai kasance local cage, local cage I think nan ne take zuwa. So an samu zai kasance local cage. Okay, which is correct. uh, Nan ne ka take fara zuwa domin wato ainihin duba sunan domain. So tax 43 uh, control C control V. So wannan researchin suka yi suka ce Google runs two public DNA server. One of them can be queried with this IP. Uh, what is the address of the other one? So bari mu gwada amfani da dig. Kamar bayan ma na yi amfani da dig so akwai mai 888 wanda za mu iya kwerin ɗin shi and the other one should be I think it should be 111 kamar saboda na ga wani misali da suka yi at 111 ko shi nan kuna gani so let's try that amma me yasa mu bai nuna mana ba that's because domain then DNS server IP So that was 1.1.1.1. Then we submit, which is very, very wrong. So uh, let me just grab that. Let me to abun cewa cewa now, control V I'm going to enter and answer machine 8844. So nan zai kasance 8.8.4.4 then we submit that which is also correct then we paste it here tax number 44 wanda shine na ƙarshe So if a DNS query has a TTL of 24 hours, TTL TTLN open time to leave, uh, what number would the dig query show? I think it should be 24. That is not. All right. Uh, so, yan wa afwan afwan wannan shi ma kwafan shi zami abin da yasa nake kwafa a ah, bidiyon ya ɗau lokaci and kuma straight video ne nayi. na gaji kwarai da gaske so I think za mu yi an ansan ƙarshe An ansan shine 12 hours kamar yadda suka ce uh, sorry ba 12 hours ba 86400 control C sai mu koma can sai ɗin shi ana uh, sai mu danna submit so zai bani error because na sa full so zan goge full stop ɗin nan submit that which is also correct Then let me control v uh, now so tax na gaba shine further reading bi mana karatu da za ka yi domin ka ƙara haɓaka skills ɗinka na networking a matsayinka na wanda yake koyan ethical hacking da kuma wanda yake cikin cyber security uh, suka ce that's us completed our well wide uh, well tour of networking basics hopefully you found it informative Network networking is one of those things that you just need to learn. We've covered the basics, but it will be a very good idea to continue to learn by yourself. So gare shi nan ga nan suna ƙara maka bayani in ka ga dama akwai Cisco in kana so ka wato ainihin nema guide ko kuma ka je ka ƙara ƙwarewa za ka iya enrolling a nan domin ka je ka yi. So a duba ga cewa wannan shine final thought za mu danna complete wanda wannan zai nuna mana cewa mun kai ga kammala wannan room. na introductory networking. So zan koma cikin node ina inda na control S domin in saving. Na'am so ƴan uwa insha Allah duka duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Idan wannan karin ya kasance zuwan ka farko zuwa channel din mai albarka muna ka da ka taɓa mana subscribe button sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku san mu za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description ta inda muke barin social networking handles ɗinmu. mu za ku iya mana magana kai tsaye a can. Na da wannan zan ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Peace.